Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata in wa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba wani bayani nake da shi da kuma sanarwa sa'annan kuma zan buɗe layin waya dangane da abubuwan da za a tattauna yau da safe cikin ikon Allah na tashi daga bacci ɗaya daga cikin sojoji na Najeriya ya kira na don yi wani ɗan tambihi game da bawan allah da ake postin ɗin hotunansa wanda insha Allahu yanzu zan danna muku muryarsa za ku ji sa'annan kuma mu duba abin da farko kafin na fara danna muryarsa ku ji yadda muka yi da shi yan uwa yadda kullum nake faɗi ƙasanmu ta najeriya wallahi sai dai addu'a di yanda kake zaton ta lalace to ta faka lalacewa di yanda kake zaton akwai matsala to matsalar da kai zato wallahi ta fi haka di yanda ka san akwai barna to barnar da kake tunani ta fi haka yasa kawai mafita abin da nake kallo shine addu'a mu koma zuwa ga Allah ta hanyar gyara ɗabi'unmu da mu'amalan tsakaninmu da Allah farko sa'annan mu yi ƙoƙarin gyara mu'amalan mu'amalanmu tsakaninmu da mutane ɗan uwanmu da muke rayuwa da su wannan in muka canja sai Allah ya kawo mana canji bisa ƙa'ida inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi sa mafita kawai addu'a amma wallahi duk yanda kake tunanin lallacewar ta tafi haka wallahi kuma lallacewar fa kada mu ringa zargin gefe ɗaya kowa ya zargi kansa da ni karan kaina da nake bayani na duba na ga meye nake yi meye na karkace na saita shi na gyara kai ma ɗin ka yi ƙoƙari ka ga meye kake yi na ba daidai ba ka yi ƙoƙari ka saita ka gyara su ma da suke yi su duba su ji tsoron Allah wanda su ne umda su ne asali don inda shugabanni sun gyaru to wallahi ta ƙarfi za su iya gyara waɗanda suke shugabanta akwai asar wanda ya inganta malama sun yi bayani a kansa kaga mulki da kake gani yana iya yin abin da ayoyi alkur'ani ma bai yi ba wallahi mulki da kake gani yakan iya yin wani abu wanda aya ta alƙur'ani aka janyo ba za ta yi wannan abu ba saboda akwai fawa a hannu shi sa su ake hangowa in suka gyaru to dole na ƙasa wallahi ya gyaru shi sa su ji tsoron Allah su tausaya wa al'umma su san cewa duk abin da Allah ya ba su to Allah zai tsaye da su gobe alkiyama ya musu tambaya akai in suka san da haka wallahi za su yi nagarta za su gyara a yanzu a gurguje zan danna shi wannan bawan Allah wannan soja ya yi bayani sa'annan sai in yi shari'a a kai kuma in bawa mutane dama amma yan uwa duk mu ringa zargin kawo kanmu kakab mu gaba ɗaya wallahi wani talaka ne amma ko kaka ya samu dama wallahi cuta zai yi wani ba shi da mulkin komai amma ko kaka ya samu dama wallahi zalunci zai yi wani kawai dama yake jira to Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace za ku ji yadda muke akwai su uku ne akwai ɗaya ɗan Borno ne amma aihuwan Kaduna wawa kenan eh MS Adamu dan Ok. eh kuma duka soshin sojan ne na kasa okay wai wanda ake yin posting wa ba shi bane yawa wanda ake tura hoton nashi ba shi bane wannan dan bafulaka nan ba shi bane ok ok. okay eh, wanda ainihin wanda su uku ne wannan shine dan taraba da kuma akwai dan borno wadda ta jatu masa ma'aikaciyar nba ne tana shara a nba an haifi shi a kaduna nan ya tashi amma dan borno ne asalinsa sannan kuma akwai akwai dan plato to wadda ake zargin dan plato ne dan plato okay eh dan plato ne don yayi CO a Twenty battalion a sarki a jihar Taraba in kaci matan ai tana magana cewa a Twenty battalion a sarki to yayi CO a wurin to amma da Allah kana ji eh. wannan bayanin naka insha Allah zan sa shi a social media amma abu na farko shine kai kana da hoton wancan da Allah eh, ban da hotonsa amma sai dai in nema na nema na san zan samu na samu gobe zan tura maka shi ta WhatsApp yawa da Allah ka tura min shi ta WhatsApp farko kenan kuma abin da sa mutum ne wanda na san shi sosai babbarin sani shi wanne shi wanda wanda yi wa wannan sojan illa saboda shi mutum ne yana musulmi amma kuma al'amuransa sai a hankali irin mutane ne ba a sa ka ba a hana ka a ce maka don Allah kaman ka an kara wuta haka yake okay okay okay mm, irin wani mutanen ne haka yake amma abin da yake faruwa kadan ya haƙuri kai kai din soja ne kai ni soja ne tangararren dina kenan uwa kenan abin da ake faɗi kenan kana ganin gaskiya ne kenan abin da matan nan take bayani eh, eh, an dai a kan shi ne duk wani soja inda wanda ya taba yake da shi ne zai ce maka zai yi ok ok ok eh, kenan yanzu kenan yanzu actually baka san cewa an yi haka ba amma saboda sanin halayyarsa yawa kamar yadda ake wai istishabul asli kenan baka uma kana alama kana wato saboda irin sanin halinsa amma ka san cewa wannan aka ce zai yi ma ba abun mamaki bane ba abun mamaki bane gaskiya eh, to amma ban sani ba ya hakuri kada ka ce na cika tambayo ka san ni ma ɗalibi ne to amma kamar ɗan jarida jarida eh, eh amma abin da ke faruwa kana ganin manyan ku sun yi yunkurin wani ɗaukan mataki ko wani abu a kai ne to ka san matsalar mu tana irin ta Najeriya ne idan aka yi shiru sai maganar ta tafi a haka ok ok eh, amma wannan hubbasa da kuka malamai suka fara yi din hmm. eh to na ga abubuwan yana nan yana tafiya bayan to don ya zama to ishara ga wasu kuma ka ba abin yana yin yawa hmm. eh, shi in dai yana gaba da kai to bai dauke ka dan adam ba ma sai yana ganin zai muku ne abin da ya gada ba dan tsaya da Allah zan ɗauko ma baya saboda shigo zan koma baya ku ɗan haƙuri da Allah akwai kiran da ya shigo zan ɗan koma baya saboda a ji abin da ya ce faruwa kana ganin manyan ku sun yi yunkurin wani ɗaukan mataki ko wani abu a kai ne e, to ka san matsalar mu tana irin ta Najeriya ne idan aka yi shiru sai maganar ta tafi a haka okay okay e, amma da dole a fito don ya zama to ya share ga wasu ba ka ba abin yana yin yawa kulle layin gaba ɗaya yadda kira ba zai shigo ba ku yi haƙuri ku ɗan yi haƙuri da Allah ku ɗan yi haƙuri kira ake ku ɗan yi haƙuri da Allah kira ake amma na kulle layin gaba ɗaya ko an kira ba zai shiga ba zai yi ma ba abun mamaki ba ne ba abun mamaki ba ne gaskiya eh, to amma ban sani ba ya haƙuri kada ka ce na cika tambayi. ka san ni ma ɗalibi ne to amma kamar ɗan jarida jarida eh, eh amma abin da ke faruwa kana ganin manyan ku sun yi yunkurin wani ɗaukan mataki ko wani abu a kai ne Eto, eh, ka san matsalar mu tana irin ta Najeriya ne idan aka yi shiru sai maganar ta tafiya haka okay eh, amma wannan hubbasa da kuka malamai suka fara yi din hmm. eh to abubuwan yana nan yana tafiya viral yanzu okay okay yana tafiya viral dole a fito don ya zama to ishara ga wasu kuma ka ba abin yana yin yawa hmm. eh, shi dai yana gaba da kai to bai dauke ka dan adam ba mazai yana ganin zai muku ne abin da ya gada ba wai ya zubillahi wai ya zubillahi to kaga irin eh, wannan a to kaga irin wannan ai ba karamin cutarwa ba ne illa ne kuma sai kaga a ringa sukan sojoji a zace haka suke ba yanzu ok okay yana tafiya mara dole a fito don ya zama to ishara ga wasu ba ka ba abin yana yin yawa hmm. shi in yana gaba da kai to bai dauke ka dan adam ba sai yana ganin zai muku ne abin da ya gada ba wai ya zubillahi wai ya zubillahi to kaga irin wannan a to kaga irin wannan ai ba karamin cutarwa ba ne illa ne kuma sai kaga a ringa sukan sojoji a zace haka suke bayan kuma ba kowa ne a yi haka ba a ba kowa ba ne a haka gaskiya to ba matsala insha Allahu yanzu wannan bayanan naka zan sa kuma zan janyo hankalin mutane eh, amma da Allah kai mun alkawari lalle lalle ka samu mun hoton wancan saboda kaga samo hoton wanda ake zargi Eh, kaga wannan shi zai bayu amma a ce kuma ana sa wutan wani ai ba daidai bane kuma wannan gaskiya kaga akwai zalunci ya eh, kware akwai hanyar kuskure wanda ake sa hoton nashi gaskiya eh, ba matsala insha Allah insha Allah na samu da na samu hotunan zan yi bincika cikin sojoji da na sani da na samu hoton zan tura shi ta WhatsApp to ba matsala Allah ya saka da alkhairi amin amin malam Allah ya taimaka muku Allah ya kiyaye ku yawa amin amin malam nagode nagode malam nagode assalamu alaikum wannan shine yanda ta karke saboda matsaloli da aka samu abin ya wannan zan ƙara danna mana mu ji ku yi haƙuri mu saboda mu yi wa magana adalci mu yi wa magana adalci wallahi ban san san da kwalla ta fara zubo min ba wallahi da ji wannan matan wallahi kwalla ban san san da ta zubo min ba saboda abu ne kamar a mafarki ina ganin anya kuwa a rayuwa mutum mai da'awar musulunci zai iya yi wannan abu abin da nake ta tunani kenan kuma na ga har yanzu an yi shiru wanda shi wanda ake zargi fa in bai yi magana ba kaga wannan zai nuna cewa ya aikata kenan ko in bai sa an yi magana ba don idan mutum ya zo ya faɗi maganganu ɓangare biyu ne ɗaya ɓangaren ya faɗi maganganu sai ɗaya ɓangaren ya shiru to yadda malama na shari'a suke cewa wai as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanu shiru cikin abin da dole a yi magana sai aka yi shiru to ikirari ake yi ana bayani eh hakan ne ya faru kamar yadda suke cewa la sukuta li ma'aradil kalami lakin na sukuta fi ma'aradil hajati bayanun ba a shiru wurin da aka bujiro da magana aka ce kayi kaza kakkai shiru shirin nan da kake yi bayani ne lokacin da ake da bukata cewa ai eh, ka aikata abin da aka ce kayi kayi in kai shiru kenan amma in kai magana to sai a auna da abin da na farko ya faɗi da abin da kai na biyu ka faɗi sai a yi alƙalanci kuma na tabbata akwai sojoji masu imani masu tausayi masu jin kai masu san a tabbatar da ajalci akwai su sarai kuma in Allah ya yadda wannan saƙon zai kai zuwa gare su insha Allah in Allah ya yadda kuma in Allah da za su ɗau mataki a kai kamar yadda na faɗi ba du aka zama ɗaya ba wallahi ba du aka zama ɗaya ba na yi ma'amala da waɗansu sojojin amma wallahi yadda suka ringa yi mun mu'amala kai ka ce irin ba a wannan zamanin suke ciki da muke rayuwa ba ta ɓangaren kyawun ɗabi'a ta ɓangaren kyautata wa juna ta ɓangaren riƙo da addini wallahi na yi mamaki akwai su kuma irinsu suna nan da yawa wanda kuma insha Allahu za su ɗau mataki kan wannan abu in Allah ya yadda yanzu unguwar da nake wallahi akwai waɗansu 'ya'yan soja ne wallahi sun matallahi samun 'ya'yan malami wanda yake koyarwa masu irin kyawun tarbiyya da riko da addini da zuwa sallah a kan lokaci wallahi sai an tona kuma wallahi babansu soja ne wallahi yaran nan ba ma fashi da su sallar asuba sallar azahar sallar la'asar magriba su uku kuma babansu soja ne wallahi har sha'awa nake yi ina ma ni ma wa'annan ‘ya'yana ne saboda yadda suke da tarbiyya ta musulunci kuma ta samo asali ne daga cibiyarsu daga gidan ta nan ta samo asali kuma abin da zai baka mamaki abin da zai baka mamaki shine mijin matau wallahi baya nan ya tafi aiki ita ce take ɗawainiya da yaran amma wallahi kafin ka samu malami wanda ya wa ‘ya'yansa tarbiya irin yadda sojan nan ya wa ‘ya'yansa tarbiya ta musulunci wala sai ka tona wallahi wallahi sai ka sha wahala a ce duk sallar asuba yaro yana ƙarami bai shekara goma ba da shi ake yi ba fashi sallar azahar la'asar magriba isha daga an yi kiran sallah yara suke zuwa suke wallahi sha'awa nake ina ma 'ya'yana ne to shi yasa akwai sojoji mutanen Allah akwai sojoji masu kirki masu kishin addini masu kishin adalci masu tausaya wa na ƙasa da su da haka muna kira zuwa gare su lalle lalle su sauke nauyinsu abin da muke zato za mu samu daga gare su ya tabbata mu gani shine su tsaya su jajirce su bibi wannan kes ɗin su kwato mai haƙƙi haƙƙinsa in suka yi haka sun ƙara ɗaga martaba sojoji sun ƙara sa wa al'umma son sojoji cikin zukatansu kuma al'umma za su bi su da addu'a da fata nagari da kyakkyawan zato in suka yi haka kuma insha Allahu za su da haka dai wannan da ake sa hotonsa yadda wannan sojan ya mun bayani ba shi ba ne kuma ya gaya min cewa wanda ake zargi ɗin zai iya aikatawa ya ce ya zauna ya yi aiki da shi ya ce shi bai san wannan kes ɗin ba ka ji adalci ya ce wannan kes ɗin bai san ya faru ba shi da haka ba zai iya cewa komai a kai ba amma dai ya san dai wanda ake zargi zai iya yin wannan abu ka ji adalci fa kaga baya tare da shi amma saboda adalci to ya faɗi umarni sai ya ce a'a a na sani ya aikata kaga ya yi shaida zurkena. na amma bai yi haka ba sai ya ce bai san wannan abun ba amma ya san ɗabi'arsa ya zauna da shi ya yi aiki da shi to kaga kira ga manyan sojoji irin wayannan bata muku aiki za su yi wallahi irin wannan za su sa al'umma su ringa zagin ku su ringa la'antar ku ba bisa haƙƙi ba bayan a cikin ku akwai nagari akwai masu san adalci akwai mutanen da suka san ya kamata masu tausaya wa al'umma masu jin kan al'umma akwai su suna nan ta yawa amma wayannan sai su zamantowa ke ɗaya ɓata gari shi yasa hakan zai kori ne yadda kuka ɗau mataki a kai kuka bibiya kuma in son samu ne al'umma su ji ina aka tsaya wani mataki kuka ɗauka to wannan sai zamanto izina ga wani na baya in yana da sha'awar yi wa na ƙasa da shi sai zamanto izina gare shi aya kenan wa'azi kenan haka su ma waɗanda suke na ƙasa sai zamanto izina gare su ta hanyar yadda suke wannan sama da su kyakkyawar zato cewa a'a mutane ne masu son adalci masu kwato mutum yancinsa masu son na ƙasa da su masu kaza masu kaza masu kaza masu kaza sai kaga al'umma ta gyaru sai kaga aikin ku ya gyaru haka ake yi Allah ya mu dace ku bari in danna shi eh, ku bari na danna shi in uwa saboda ɗazi ya yayyanki wawa kenan ns eh, adamu din okay eh, kuma dukkan social soja na kasa okay well wanda ake yin posting wa ba shi bane yawa wanda ake tura hoton nashi ba shi bane wannan dan ba fulatanin ba shi bane okay okay okay eh. wadda ainihin wanda su uku ne dan ne shi ne dan taraba da kuma akwai dan borno wadda ta jatu masa ma'aikaciyar nda ne tana shara a nda an haifi shi a kaduna nan ya tashi amma dan borno ne asalinsa sannan kuma akwai akwai dan plato to wadda ake zargin dan plato ne dan plato okay eh dan plato ne don yayi co a 20 battalion a sarti a jiya taraba in ka ji matan ai tana magana cewa a 20 battalion a sarti ya yi ciwo a wurin to amma da Allah kana ji eh. wannan bayanin naka insha Allah zan sa shi a mm. social media amma abu na farko shine mm. kai kana da hoton wancan da Allah Eh ban da hotonsa amma sai dai in nema na nema na san zan samu na samu kuma zan tura maka shi ta WhatsApp yawa da Allah ka tura min shi ta WhatsApp farko kenan kuma abin da sa mutum ne wanda na san shi sosai babbar sani shi ne. shi wanda ya yi wa wannan sojan illan saboda shi mutum ne yana musulmi amma kuma al'amuransa sai a hankali irin mutane ne ba a sa ka ba a hana ka a ce maka don Allah kamar ka an kara wuta haka yake Ok ok ok. Hmm, irin wayannan mutane ne haka yake amma abin da yake faruwa kaɗan yi haƙuri kai kai din soja ne kai ni soja ne tangararren dina Eh, kenan uwa kenan abin da ake faɗi kenan kana ganin gaskiya ne kenan abin da matan nan take bayani eh, an dai akan shi ne duk wani soja in da wanda ya taba yake da shi ne zai ce maka zai iya yi okay okay okay na bayyana eh, kenan yanzu kenan yanzu actually baka san cewa an yi haka ba amma saboda sanin halayyarsa yawa kamar yadda ake cewa istishabul asli kenan baka ma kana alama kana wato saboda irin sanin halinsa amma ka san cewa wannan aka ce zai yi ma ba abun mamaki bane ba abun mamaki bane gaskiya eh, to amma ban sani ba ya haƙuri kada ka ce na cika tambayo ka san ni ma ɗalibi ne to amma kamar ɗan jarida jarida eh, eh amma abin da ke faruwa kana ganin manyan ku sun yi yunkurin wani ɗaukan mataki ko wani abu a kai ne eh to ka san matsalar mu tana irin ta Najeriya ne idan aka yi shiru sai maganar ta tafi haka okay okay eh amma wannan hubasa da kuka malamai suka fara yi din mm. eh to na ga abubuwan yana nan yana tafiya viral yanzu okay okay eh, yana tafiya bara dole a fito don ya zama to ishara ga wasu in ba ka ba abin yana yin yawa mm. eh, shi yana gaba da kai to bai dauke ka adam ba mazai yana ganin zai muku ne abin da ya gada ba wai ya zubillahi wai ya eh. zubillahi to kaga irin wannan a to kaga irin wannan ai ba karamin cutarwa ba ne illa ne kuma sai kaga a ringa sukan sojoji a zace haka suke bayan kuma ba kowa ne a yi haka ba a ba kowa ba ne a haka to ba matsala insha Allah yanzu wannan bayanan naka zan sa kuma zan janyo hankalin mutane Eh amma da Allah kai mun alkawari lalle lalle ka samu mun hoton wancan saboda kaga samo hoton wanda ake zargi Eh, kaga wannan shi zai bayu amma a ce kuma ana sa wutan wani ai ba daidai ba ne kuma wannan gaskiya kaga akwai zalunci ya eh, kwarai akwai hanyar kuskure wanda ake sa hoton shi gaskiya eh, ba matsala insha Allah insha Allah na samu da na samu hotunan zan yi bincika cikin sojoji da na sani da na samu hoton zan tura mu shi ta WhatsApp to ba matsala Allah ya saka da alkhairi amin amin malam Allah ya taimaka muku Allah ya kiyaye ku yawa amin amin malam Na gode, malam nagode assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam to wannan shine yanda muka karke da wannan shi sojan wato abu na farko da ya fara tabbatarwa ya tabbatar cewa wannan da ake postin dinsa ba shi ne wanda wannan matar take magana a kai ba abu na farko kenan cikin wannan odiya ya tabbatar cewa wanda ake fostin ɗinsa ba shi bane wanda wannan matar ta abbas take magana a kai abu na farko kenan abu na biyu kuma ya tabbatar da cewa halayyar wanda ake zargi ka iya bayuwa ya aikata wannan abin da matan nan take faɗi kaga wato an san shi ba da kyawun ɗabi'a ba kenan to da haka kenan duk da ba shi da masaniya kan abin da aka ce ya yi amma a yanda ya san shi zai iya yi kaga wannan alamu ne na gaskiya cikin batun matar kenan sannan abu na uku har yanzu dai bai turo min da hoton shi wancan ba saboda lokacin da ka zo ka ce wa mutane abu kaza ba daidai bane to ka ba su daida to har yanzu dai bai turo mun ba amma dai haƙƙi ne mu zo mu yi bayanin cewa wanda ake postin ɗinsa ba shi ba ne. Eh, ba shi ba ne. wannan da ake postin ɗinsa ba shi ba ne. da haka wanda ya san ya yi postin zai iya gogewa an gane ba shi ba ne. kuma ku jirawo ko da ba ta hannuna ba na tabbata hoton wancan zai fito tunda ai hoton wannan bincike aka yi har aka samo hotonsa shi ma wani zai binciko ya samo hoton wancan kaga in kuka samo wani kuka yi posting kuka ji an yi shiru to shi ne amma kaga wannan da ba shi ba ne ai an yi magana yasa da kiran dai da muke ga manya-manyan sojoji waɗanda suke da kishi na al'ummarsu suke son adalci suka san ya kamata suna nan birjik a cikinsu kuma wallahi da aka kiran da muke musu aikin da suka saba su ɗora daga inda suka tsaya shine na tabbatar da gaskiya na yin adalci na nuna nagarta da kyawun ɗabi'u kamar yadda sojoji suke da shi yasa muna jira insha Allah kuma mun san za ku za ku in Allah ya yadda za ku bibi wannan kes ɗin ku bibi abin da matar ta faɗi ku bibi inda shi Abbas ɗin yake sannan ku tabbata ku masa adalci mun san za ku yi wannan mu dai kiran da zami kuma mu ne muku addu'a duk inda kuke masu irin wannan ɗabi'a na kyawun ɗabi'a na san a tabbatar da adalci da gaskiya Allah ya taimake ku cikin aikin ku Allah ya tsare gabanku da bayan ku dukkanin wani sharri a aikin da ba aikin ba Allah ya kawo muku da shi Allah ya haɗa ku da dukkanin alkhairi a cikin aikin yake ko wajen aikin duniya da lahira Allah kuma ya sa abubuwan da kuke shine sanadiyar tsiran ku gobe alkiyama Shi ne fatan da za mu yi muku na alkhairi na so a ce jama'a sun kikkirawo amma na ga babu wanda ya kira tun da na sa nan ba to wannan sakon da nake so na isar kenan da ka wannan ba filatani ms adamu da ake sawa ba shi bane shine sakon da wannan bawan Allah ya isar shi ma soja ne da ka yan uwa waɗanda suka bibe ni da Allah ku share dan abu ya kai zuwa ga al'umma nan nake ta ba'anaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah